Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani abin da ya tsone wa kansilolin ƙananan hukumomin jihar Adamawa Ido banda gaza biyan su kudaden allowance ɗinsu tun da suka kama aiki shekaru biyu da suka shige. Muna kuma da rahoto kan gudunmuwar da hukumar agaji ta kasa da kasa Red Cross ke bayarwa a jamhuriyar Nijar ta fannin kare hakkin bil'adama. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Da maraicin jiya Alhamis ne fadar White House ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta ɗora wa haraji akan karafe da farin karafe da suke shigowa da shi na wucin gadi wanda zai fara aiki a yau juma'a a farkon wannan wata ne shugaban amurka donald trump ya sanar da aza harajin kashi 25 a cikin 100 akan karafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare kasashen da aka wa wannan haraji na wucin gadi sun hada ne da argentina australia brazil canada mexico koriya ta kudu da kuma kasashen tarayyar turai fadar white house ta ce tana ci gaba da tattaunawa da kasashen da aka fidda su kuma za ta sa ido sosai akan karafan da suke shigowa da su nan da ranar farko ga watan mayu shugaban kasa zai yanke shawara ko za a ɗaukewa waɗannan kasashen haraji bisa la'akari da yadda tattaunawa da kasashen ke tafiya ƙungiyar tarayyar turai kuma za ta shiga tattaunawa a madadin kasashe mambobinta. shugaban na amurka donald trump ya rataba hannu akan wata kasida ko kudirin shugaban kasa a jiya alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji a kan jerin kayayyaki daga china da yawansu ya kai 1,300 da suke shigowa da su amurka da kudinsu ya kai dala biliyan 60 wannan matakin zai taimaka wa zai takaita wa china zuba jari a masana'antun fasahar amurka wanda hakan zai janyo kwatankwacin yaƙi ta fuskan cinikayya da cana an yanke shawarar haka ne sakamakon bincike da hukumar cinikayyar amurka ta gudanar domin tabbatar da ko cana tana gudanar da harkokin kasuwancin ta yadda ya kamata ko kuma tana nuna ha'inci ga amurka ma'aikatar cinikayya ta cana a yau juma'a ta gabatar da kuduri akan kayayyaki daban-daban haɗari da 28 daga amurka da za ta azawa haraji a zaman martani a kan matakin da amurka ke ɗauka ma'aikatan harkokin wajen amurka ta amince da sayar wa ƙasar saudi arabia makamai na dala biliyan ɗaya yayin da yarima mai jiran gado na masarautar saudiya yake ci gaba da rangadi a nan amurka ana sa ran majalisun an sanar da majalisun amurka akan yarjejeniyar sayar da makaman a jiya alhamis ciki har da makamai masu tarwatsa tankokin yaƙi 6,600 da kudinsu ya kai dala miliyan 670 da wasu kayan gyaran motoci da kudinsu ya kai dala miliyan 300 ga sojojin ƙasa na saudiya ƙasar saudiya ita ce babbar mai sayan makamai da amurka ta ƙera kuma amurka tana ɗaukanta a matsayin ƙawarta na yaƙi da ƙungiyoyin alka'ida da is a iraki da kuma siriya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc sama da mayaka 'yan tawayen siriya 1,500 da iyalansu ne ake kwashewa daga wani gari da ke gabashin guta na yankin damascus da aka yi wa ƙawanya yayin da sojojin ƙasar ke ƙara dannawa kuma da alamun sun kusan kwace sassan da ke ciki da kewaye babban birnin ƙasar. motocin safa-safa da dama ne suke fitowa da mutane daga garin na harasta zuwa idlib wanda har yanzu yake hannun 'yan tawayen jama'a 'yan tawayen sun ce ana sa ran kwashe mutanen zai ɗauki kwanaki kuma matakin zai bar wasu tungayen 'yan tawayen guda biyu a gabashin guta. rundunar siriya da ke samun goyon bayan rasha ta kaddamar da hare-hare ta sama da rokoki har ta yi nasarar kwace ikon galibin yankunan da ke gabashin guta a watan da ya gabata tarihin shara mafi girma a duniya da aka tattara a kan tekun pacific a nan amurka tsakanin jihohin hawaii da california sun kai girman kasashen faransa da jamus da kuma spain idan aka hada su tarin sharan tarkacen da ke kwance a kan ruwan da ake kira babbar bolan pacific ya kai nauyin ton 80,000 na robobi a cewar wani nazarin da aka fitar a jiya alhamis iskar da ke kadawa a kan tekun ta tattara sharan wuri guda a cewar lauren liberton shugaban kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci gudanar da binciken ta ocean cleaner foundation liberton ya ce an gano sharan farko ne a shekarar 1990 kuma sun fito ne daga kasashe da ke gabar tekun Pacific da suka hada da kasashen Asiya da na Amurka ta Arewa da kuma Amurka ta Kudu. an gudanar da bincike ne a kan taswirar a shekaru uku da wani rukunin masana kimiyya suka zayyana mai alaka da kungiyar ta ocean cleaner foundation da ya hada masana daga jami'o'i shida da wani kamfanin na'urar bincike baba yakubu makeri ya karanto labaran duniya To da labarinmu mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda sama da kansiloli 226 suka nuna bacin ransu dangane da rashin biyan su kudaden alawus na tsawon shekaru biyu yayin da suke dab da kammala wa'adin wakilcinsu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. su dai ma waɗannan kansiloli su 226 sun kocin cirindo ne nema a ofishin mataimakin gwamnan jihar adamawa. inda ko anan ne ma gana da gwamnan jihar senator muhammadu da umaru jibrila domin mika kukansu game da halin da suke ciki a yanzu baya ma dai ga batun alawus na kujeru da ba samu batun hawan su karaga hakanan ma kuma kansilolin sun ko nuna ɓace ransu game da shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu a jihar lamarin da ya kai an rage musu wa wa'adin shekarun da za su yi kana kuma ga ma batun rufe karamar hukumar yola ta arewa na kusan fiye da shekara guda kamar yadda waɗannan kansiloli ma ke korafi sunana buhari yahuza eto eh gaskiyar magana shine kansila ya tsinci kanshi a wani yanayi ne duk abin da kake tunanin cewa entertainment ɗinka ne haƙƙinka ne wanda za a baka kafin ka yi wata shida a ofis ba a baka shi ba hmm. amma alkawari ya fi so uku ba a cika ba sannan ka saye fom cewa za ka yi shekara biyu ne da rabi shekara biyu da rabi ka ci firamare shekara biyu da rabi ka ci zaɓe shekara biyu da rabi sai aka zo aka ce maka an bayar maka shekara biyu da wani dalili ni a matsayina na speaker local government ina ina leading din forum ina dauke mu muka tafi gurin shi speaker House Assembly muka ce to ga ku kanmu a matsayin mu na legislative yan uwanka an rage mana tenuwa yace shi ba laifinsa bane gwamna ne yasa shi yayi mu ne muke kusa da talaka mu ne talakan ya tashi zai je ya gani dare kamar yadda cewa magana a yanzu har yau ba biyan albashi na babu dalili kuma babu hujja eh, ni da sunana Ahmed Usman kansila ne dai na makama a a cikin garin Yola mm. wanda aka fi sani da Amadu Stars abin da ya kawo wannan matsalan gabaki ɗaya tun da muka zo zaɓe kamar yadda shi wannan honorable magana mun sai fom akan shekara biyu da rabi za mu shiga zaɓe mun shiga zaɓe suka zo suka dakale wata shida a take bayan sun dakale wata shida wannan gwamnatin tun da muke cin gwamnatin nan mun yi musu haƙuri mun yi biyayya gwamnatin nan muna tarayya da gwamnatin nan su biya mu hakkokinmu sun gagara biya mu hakkokinmu. honorable dan juma'a ma adama baleri wanda mako shine ya jawabi a gaban gwamnan jihar a madadin sauran kansiloli ya koma bai irin halin da suke ciki a yanzu. Mun ga nuna mu ya kusan karewa, mun ga ya dace ne eh, mu kawo koke-koke mu a gurin His Excellency Gwamnan Adamawa. Wanda yake muna da haƙƙi da sauran da kuma nuna mu da aka yanke shi ne babban abun da ya sa ka kawo kuka don lokacin mu ya zo karewa. To kamar waɗannan da kuke bi ko kuma haƙoƙin ku kamar eh, na wata nawa ne? To tunda muka hau ma ba taɓa ma ba mu haƙƙi mu ko kobo ɗaya ba taɓa biyan mu. To sai dai kuma da yake mai da jawabi gwamnan jihar Adaman sanato bindo jibrilla jirwa yanayin musu mai kama da wanka as long as uh, na samu wannan kudaden zan neme ku da kaina ma ba wai zan aika true form ba dukkan ku za mu ce ku so mu mun yi alkawari muna cikawa ba wani alkawari da muka dauka ba ku cika ba kuɗi ne babu shi kuma kowa ya sani babu kudin nan ba wai koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da koshin za su samu waɗannan kuɗaɗe nasu kafin nan da kashin wa'adinsu da ke karewa a watanni uku masu zuwa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke ma iya ba da amsar wannan tambaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Na jiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau To bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda ake koya wa jami'an tsaro abin da ya shafi kare hakkin bil'adama wakilinmu haruna mamman bako na ɗauke da ci gaban rahoton Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ba da agaji ce ta Red Cross sai ICR e ke baiwa jami'an tsaron jihar ta wajen guriyar Nijar horo domin sanin makamashin aiki a fannin ba da agaji wannan ko a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ke tsakanin ofishin ministan tsaro na jamhuriyar Nijar da ƙungiyar Red Cross ta duniya wanda ɓangarorin guda biyu suka rattaba ma hannu tun shekara ta goma biyu. Alhaji Musa shine wakilin ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa mai kula da ba da agaji ta duniya de Cross ICR. Notre message à l'endroit des bénéficiaires de cette formation est tout simplement de rappeler que nous savons tous que Abinda za mu tuna ma waɗanda za a baiwa horo shine cewa karantarwa na kasancewa mafi sauƙin wannan aikin amma aiwatar da shi shine abu mafi girma. Mun san cewa aiki da abinda za a koya muku yana da wuyar gaske ganin cewa a wurin yaƙi soja yana da wani ɗan lokaci takaitacce ne kawai domin yin ceto. to ko kuma kwamandan yaƙi dole ne ya ba da umarni alhali ko ga hatsari yana tunkaro sa ya ci gaba da cewa ina tunatar da kufa da ku yi amfani da wannan damar haka ma ku canza miyau tare da masu baku horo da ma sauran masu ɗaukar horon. A nasa bangaren Malam Musa Abdurrahman gwamnan jihar Tawa a lokacin da yake jagorancin bikin tsoma ba da wannan horon ga jami'an tsaro ya bayyana irin kokarin da kungiyar kasa da kasa ta red cross CICR e ke kawo a cikin jihar Tawa. Cité 2017 la sensibilisation et l'initiation A shekara ta 2017 Red Cross ta baiwa soja 120 na tilliya horo a kan sanin mutuncin dan adam da girmama bil'adama da ma yanda ya kamata a bashi agaji haka ma Red Cross ta wayewa soja da suka suka hada da gardin republican da jandarmu na tulliya da na takanan matsittin kai wajen tsanin mutuncin dan adam a lokacin tsananin tsaro haka ma red cross a cewar gwamnan ta tantamna da ɗalibai 200 na jami'ar tawa akan maganar bada agaji kuma ta girka rumfuna guda biyu domin agizawa bisashe a ifan da igra da bada tallafin kayan amfanin gida haka ma gwamnan ya ci gaba da cewa red cross ta baiwa 'yan gudun hijira damar kiran iyalai da ma 'yan uwarsu kyauta har so 858 haka ma ta raya wurin ɗibar ruwan sha a garin egra abinda ya sa muke isar da godiyarmu da sunan shugaban kasar jamhuriyar nijar alhaji isuhu muhammadu ga kungiyar ƙasa da ƙasa ta red cross cecr tare da karawa jami'an tsaronmu karfin gwiwa in ji gwamnan jihar tawa shugaban kungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa sai ecr mai kula da sashen da ya shafi rundunar sojoji frederico almedra da ke zamne a abujar tarayyar najeriya shine ke jagorancin bada wannan horon a birnin tawa da zai shafi tsawon makonni biyu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nishar ta gila wani an ko ta gi jauro ta gi To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Bin buba shambaji dan na da buba dole mi yadda lamu margu barka lamu lami da haya tuki isa dan na do yaya dan bidudu aminatu do tiwa potunga baba madina lamu lamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓeddi lamu ba muhammadu nuru rasil gonga hande bo jawro rasil ɓeddi mangu gorkowa hajja binta on woni dottiwa gorkowa hajja aissatu garu woni dottiwa baba erima hadin ɓeddi lamu baba erima hawwa damu baba erima umaru sanda Aholi holliyam gonga baba mi yettima wallahi mi yettima yide amana allah alkawal ko natati duniya ko natati nden yide dun ko natati wala mo anda o lembe sanga kwamu lembe lembe o lembe sanga salamu waddi umatore habe to mu ma sai mu ce yatti kafin mu ci gaba kuma bari mu koma dai kai ga maryam dauda wadda take tsaye da shirinmu na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya tattauna da Hajiya Aisha ta Alici Roma daga Jami'ar Maiduguri da ke jihar birnin Najeriya a lokacin da ta zo wani taro a kan ilimi a nan birnin Washington DC. A hira ta da ita ta yi bayani akan makasudin wannan taron. Ga Hajiya Aishatu. Na aiki ne da Jami'ar Maiduguri, ni Deputy Registrar ce a ofishin recruitment and training daukan ma'aikata kenan da eh, horar da su Da kuma horar da su to yau ga ke a america a sashen mm, hausa haka dai me ya kawo ku america mun zo conference ne na international association na education administrators ma'aikatan makarantu yawanci universities akwai dai representatives daga kasashe da yawa yadda muka gani kasashen mm, mm. afirka ko kasashen duniya duniya gaba daya To kwana nawa kenan aka yi wannan taron? An yi taron kwana uku. To a wajen wannan taron me aka fi mai da hankali a kai? An mai da hankali ne a kan yadda ɗalibai suke samun matsaloli a cikin yanayin da muke a duniyan nan yanzu nan yaƙi can yaƙi ga 'yan gudun hijira da sauransu mm. to karatunsu yakan katse yaya za a yi a taimaka musu waɗanda suka tagayyara ta za a yi a fidda su da sauransu yawanci dai kuma dai an ba da muhimmanci ne kaman zuwa nan amerika to amma mun lura cewa ba ko ina ne suke samun daman in suka shiga cikin irin waɗannan matsaloli su samu su zo amerika ba don hmm. yawanci sai suna ba da bayani akan syria don mun lura kaman 'yan syria ne suka fi kamar neman mafaka kenan a amerika to kamar yanzu idan wani ɗan najeriya hmm. ɗalibi hmm. wanda wani rikici ya shafa hmm. yana da irin wannan matsalar ko gudun hijira ko kuma dai ba yadda zai kuma yana son ya ci gaba da karatun shi akwai wani tsari ko wata hanya da zai iya bi ya zo amerika ya yi karatu shine zancen ai mun mm-hmm. ko gaya musu muka ce irin wannan abu ƙasarmu ba ta samun wannan daman to sun dai ce dai za su dudduba dai da sauransu yanzu hankalinsu duk a siriya yake to eh, kuma ai yadda za ka samu linkage mahada din mm. mu ba mu da shi ba mu ma san shi ba ai to malama wannan batu kam yana da muhimmanci ga shi kin fito daga arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin yan boko haram ya shafa matuƙa mm. a halin yanzu ilimin ƴaƴa mata ba ma ƴaƴa mata ilimi baki ɗaya ya zama wani abu haka ne to ta ya kike ganin wannan taron da kika zo abin da kika koya zai iya amfanar al'ummar yankinki alhamdulillah yadda dai aka yi wannan magana kamar mu bata kai ta shafe mu har hakan na madon a tunaninsu haka... ba a tagayyara kamar sauran kasashe ba yawa amma kuma duk da yanayin boko haram din mu suna samun suna karatu cikin yunivasitin mu ba wanda dai in dai shi dai daga borno yake mm. ba wanda wai wannan abu ba ta shafe shi ba to amma da shike kin san zaman mu na arewa wanda dan uwa zai iya taimake ka da sauransu da yawansu suna nan din kuma alhamdulillah suna samu dai su yi karatun da ba laifi wa'inda kowanda suke cikin jami'an dama can ma ba wai sun daina ba wa'inda kuma suka samu suka shigo ta sababbin ma dai sun samu sun shiga alhamdulillahi. Mm. Eh. To kamar yanzu a jami'an Maiduguri da ke. akwai mm. wani bangare da yake kamar karfafawa ɗalibai gwiwa musamman waɗanda suka samu kansu cikin rikici ko kuma rikicin boko haram ya shafa kamar wani counseling department haka da zai taimaka ma waɗanda abin ya taɓa su sosai? eh muna da muna da guidance and counseling unit mm. wanda indiya har aka samu irin wannan matsalan suna shigowa su taimaka e, a bada kansilin din to ɗaliban ne ke zuwa su kai kansu ko ya ake ana gano ɗaliban e, tunda dai kusan abu ne za a ce ya shafi kowa kamar yadda kika ce in bai shafi wani ba cikin ɗalibai mm. biyar mm. kila mutum ɗaya ne wanda bai shafe shi ba kuma ma to ya ake ana gano su ko su ɗaliban su ne za su je su kai kansu eh wani ɗalibi shi zai kai kanshi wani kuma su waɗanda suke kusa da shi in hmm. suka gano za a iya a taimaka a san yadda za a ba shi counseling kuma muna da ngos ma da yawa yanzu a cikin garin Maiduguri nan hmm. akwai na mata na addinai na haka mm, waɗanda suka yi organizing da kansu. Mm. Masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita baƙuwar tamu hajiya Aisha ta Ali Ciroma da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken mai harbin kan mai uwa da wabi ya yi harin budurwarsa ne. labarin ya ci gaba da cewa ɗalibin da ya buɗe wuta a makarantar sakandare da ke maryland a ranar talata da ta gabata ya yi harin tsohuwar budurwarsa ne 'yar shekaru goma sha shida bayan sun ɓata kamar yadda ofishin kantoman karamar hukumar st mary ya faɗa yaron mai suna austin wine rollins ɗan shekaru goma sha bakwai ya ɗauki bindigar mahaifinsa ne zuwa makarantar sakandare ta Great Mills inda ya harbi Jalen Wiley kafin a shiga ajujuwan karatu da safe misalin karfe 7 da minti 55 na safiya kamar yadda ofishin kantoman da kuma iyalan yarinyar suka faɗa. Har ila yau jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da dasa bama-bamai ya tashi kansa. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da jami'an tsaro na musamman da ake kira SWAT team suka kusanci wanda ake zargi da bamabamai wanda bamabamansa suka tada hankulan mutane tsawon sati uku ya yi amfani da ɗaya daga cikin bamabamansa inda ya tashi kansa daga aiki amma 'yan sanda sun ba da gargaɗin akwai yiwuwar ya ɗana wasu bamabaman kafin mutuwarsa saboda haka jama'a birnin su kula sosai an dai bi sawun mark anthony condit ne dan shekaru ashirin da uku maras aikin yi wanda bai gama makaranta ba ta hanyar faifan bidiyo na tsaro a wani shago da kuma wayar tarho gami da shaidun gani da ido da suka bayyana cewar sun ga wani mai ɓadda kamanni da ba a saba gani ba ya zo yin siyayya inda ya yi shigar ɓadda kama ciki har da saka farin gashin kai na ƙarya da kuma safar hannu ya zuwa yanzu dai ba a da masaniyar dalilin da ya sa condit ya ɗana bama-bamai har biyar a babban birnin texas da wajen garin san antonio wanda ya yi sanadiyar kisan mutane biyu da kuma a raunata wasu guda hudu sai kuma jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken lauyan da yake kara trump a binciken gano kutsen da rasha ta yi ya bar aiki lauyan dai na shugaba trump john dowd ya ajiye aikinsa a daidai lokacin da gangamin lauyan shugaban kasar ke shirin fuskantar binciken mai bincike na musamman robert mueller mr dowd ya faɗa wa jaridar new york times cewa ina kaunar shugaban kasa kuma ne masa fatan alkhairi a wani sakon imel da ya tura wa gidan jaridar a ranar alhamis gidan jaridar da ta new york times ita ce ta fara buga labarin ajiye aikin nasa sai jaridar usa today wacce ta rawaito labari mai taken trump ya mai da martanin barazanar da biden ya yi masa inda ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai faɗi kafin kiftawar ido labarin ya ci gaba da cewa lokaci ya yi da shugaban kasa da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ke maganar baiwa ta iska sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina ta ɗaukacin iyaye da 'yan uwa waɗanda aka sace musu 'ya'yansu a makarantar secondary na garin bacci murna ina taya su murna. Salamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Iyarshi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah biyo ya kuɗi ga sako na da sufurtandan 'yan sanda na Najeriya Ibrahim Idris yanye jami'an tsaro da aka yi a wajen muhimman mutane saboda karancin 'yan sanda wannan duk ba shi bane a biya 'yan sanda hakinsu a tsara musu albashi dan al'ummar najeriya musamman direbobi da talakawa su suke biyan 'yan sandan najeriya albashi in ka zo ka samu ɗan sanda yanzu akan hanya ina aiki da kace masa ya aiki gara kace mara ya kasuwa in kuma ka an wannan magana ko ƙarya ne ka ba hanyar fitakwal zuwa kalba zuwa jos ko kuma ka ba hanyar kano zuwa zuwa zuwa kaduna ko ka zo hanyar kaduna zuwa samunaka kai kallo da kace wa ɗan sanda yake gara kace masa ya kasuwa ku ƙara musu albashi a fifita su a basu kayan aiki wallahi dan sanda ba zai cin hanci da rashawa ba amma wanda wani yawa aiki mutane su suke biyan jami'an tsaron Najeriya albashi kowa ya riga ya sani ba ba hukumar yan sanda ba in kuma ƙarya ne gashi da kowa ya sani yan haka a kara musu albashi a basu kayan aiki a inganta musu rayuwarsu kai kallon aiki ai kowa san aikin da ake amma ko kuna shan inki kuna komai da komai kuna sa su je kawai an aje je gingimar mai yi bayan mu talakawa mu muke biyan sa albashi ba ko ba. Salamu alaikum Hausa sunana Muhammad Sani da mai shagon wakil Allah BOA ina so ku min da farkona da fatan alkhairi da jin daɗi da sai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murna dawa 'yan matan jihar Yobe waɗanda 'yan Boko Haramu suka sace kuma Allah ya kaddari aka dawo da su lami lafiya. Muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya kuma matsalolin da sun zama da su Allah ya sa su zama kafara a gare su. Assalamu alaikum muryar rediyo Amurka mai magana Malam Ango Malam makaranta ya wuri jihar Kebbin Najeriya. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. ina yi wa iyali da 'yan uwa marigayi su adamu wakilin rediyo mura amurka da ke jihar adamawa ta aziya ubangiji allah ya ji kanshi da rahama ya yafe mai kurakuran shi da kuma sa aljanna ce makoma a gare shi ya sanya albarka ga abin da ya bari amin ina muku fatan alheri ku tashi lafiya malam ango malam makaranta ya wuri Ra'ayoyin ku masu saurare har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kafin mu karkare ga baba ya kintsa da takaitattun labarai. cikin jiya alhamis ne fadar white house ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta dora wa haraji akan karafe da farin karfe da suke shigowa da su na wucin gadi wanda zai fara aiki a yau juma'a a farkon wannan wata ne shugaban amurka donald trump ya sanar da aza harajin kashi 25 cikin 100 akan karafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su da kasashen ketare har yau dai shugaban na amurka donald trump ya rattaba hannu akan wata kasida ko kudiri na shugaban kasa a jiya alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji a kan jerin kayayyaki daga china da yawansu ya kai 1,300 da ake shigowa da su wanda kudinsu ya kai dala biliyan 60. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. kuna kuma iya muhawara a mu na facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma salama abu da ya har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu malam john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri